بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل كراتمنا للتافي مصباح السالك أتكلم فيكهم مذهب مالكية yau za mu yi darasi na goma sha tara insha Allah za mu tashi inda mala yake cewa wa ma min alhayyi awil maitin fasal kamaitati alhayyi alladhi minhu hasal wan najasul maitu alladhi lam yuskari wa kullu mastusniya wa kullu muskiri wa ma ko wa man fasala min alhayyi awil maiti wa man fasala duk abinda ya fito ko ya rabu ko aka ciro shi min alhayyi daga rayayyar dabba awil maiti ko ciyar dabba to kamai tatil hayyi alladhi minhu hasan hukuncinsa kamar hukuncin maceccen da wannan abun dama yake jikinsa kamai tatil hayyi yani hukumuhu ka hukumi maitatil hayyi hukuncinsa kamar hukuncin maceccen rayayyar dabba alladhi minhu hasal wato wanda abun ya tabbata daga gare shi wato abinda aka ciro daga rayayye na nama ko kashi ko fata ko kuma aka ciro daga macece hukuncinsa kaman hukuncin macecen wannan abu ne ma'ana idan macecen wannan abun ya halatta a ci to wannan abun shi ma ba najasa ba in ko bai halatta a ci ba to sai zama najasa misali yanzu wanda ya halatta kamar kifi sai ka ja ka ɓantaro wani nama daga jikinsa wannan bai zai zama najasa ba so da dama mushinsa halal ne amma kamar dabba ta gida kamar akuya aka je aka yanko cinyanta ba a yanka ba to wannan zai zama hukuncin ta hukuncin mushe sawa'un tana raye ko kuma ta mutu ne ba a yanka ba saboda haka kenan duk abu duk dabban da ba a yanka ba ko ta mutu ne ko tana raye sai aka yanko wani abu nata ko wani bangare na jikinta wannan wannan bangaren kuma tahulluhul hayatu rayuwa tana sauka a kansa wato inda za a yanka zai ji zafi wannan abun da aka ciro a jikinsa din ana yanka shi zai ji zafi to wannan abun sunansa mushe amma in bai zai ji zafi ba wannan ba najasa bane kaman me kaman gashi kaman gashin sa ne aka yanko ba za a ce wannan gashin najasa ba amma wani nama a jikinsa ko fatansa ko kuma abun nan ɗinsa kashinsa wannan najasa ne matukar ba a yanka ba in dabban da ya halatta a yanka ne ko kuma ya zama mushe ne ko kuma tana raye ko kuma dabbar dama asalinta wato najasa ne bai halatta a ci namanta ba to duk naman da aka ciro daga wani abu wanda yake raye ko macece to sai ka duba wannan abun idan ya mutu najasa ne ko ba najasa ne sai ka bashi hukuncinsa misalin abun da macaccensa mai tsarki ne kamar mutum mutum ko yana raye musulmi musamman musulmi ko baya raye mai tsarki ne almuminu layan jus mumini ba zama na jasa, sai aka je aka yanko wata nama wani nama a jikinsa sai mutum ya taba wannan naman ko hannunsa ko kafansa ko kashinsa ko fatansa in ka taba wannan fatan ko kashin ko naman baka taba najasa ba saboda kamar yadda in yana raye in ka taba shi baka taba najasa ba haka nan kuma bayan ya rasu ma baka taba najasa ba to in aka yanko naman sa ma ka taba ko wani bangare na jikinsa baka taba najasa ba haka nan fara wanda ba ta da wani jini mai gudu a jikinta ita ma ko tana raye ko ba an kashe ta ba najasa ba ne wato jikinta kaman ainihin tururuwa ko kuma kudan zuma da sauransu mimma la nafsa lahu sa'ila duk abin da bai da jini wanda yake gudana a jikinsa to wannan abu duk abin da aka fito da shi daga jikinsa ko yana raye ko yana mace wannan abun hukuncinsa hukuncin mai tsarki ne ba dai zama najasa ba in ka taba shi ko ya shiga ruwa ruwan bai zama najasa ba sannan misalin abun da sa najasa ne shine malahu nafsu sa'ila abun da yake da jini mai gudana a jikinsa kamar mai kamar raƙumi ko saniya ko tinkiya ko akuya wannan ba a ci sai an yanka in ya mutu ba a yanka ba ya zama mushi shi ne ma mata hatfa an fi haka kawai ya mutu dabbar ta mutu ba za a ci ba ta zama mushe to saboda haka sai namanta ko kashinta ko fatan ta ya zama najasa duk abin da aka yanko daga jikin raƙumi ko saniya ko tinkiya ko akuya min mata hulluhul haya daga abin da rayuwa yake saukan masa in an taba shi zai ji zafi in an yanko to wannan abin hukuncinsa hukuncin mushen wannan dabban yani najasa ne To da haka najasa ne in ka taba ka taba najasa sai ka wanke hannunka in ya shiga ruwa ruwan zai zama najasa matukan ruwan ya jirkita da wannan abu amma in abun da rayuwa ba ta saukar masa kaman sa wannan kan ba zai zama najasa ba saboda haka sa hukuncin wato wannan abun a lokacin da yake mushe shine ainihin wato najasa sawa'un an fitar da shi bayan ya mutu ne ko kafin ya mutu don kafin ya mutu ma aka yanko naman jikinsa ai ba yanka ba ba yanka dabbar ba kuma mun eh, yanka kuma ta wuya ake yana da sharuɗansa to da aka sai ya zama hukuncin sa hukuncin mushi kenan dai duk dabban da ba a ci sai an yanka to a ka'ida sai an yanka ake cin naman ta don tana raye an bantaro ba za a ci naman ba kamar ma a ce ta zama mushe ne ba za a ci naman wannan dabban ba wannan shine wato sharadi sannan ya ce wa najasul maitu najasa kuma shine macaccen da allazi lam yuzkari wanda ba ambata ba a baya a cikin wannan littafin wanda mai wannan littafin bai ambace shi ba duk wani abu macecce wanda ba ambace shi a wannan littafin ba to dai zama na najasa ne in dai ya mutu abin da aka ambata mana macecce a wannan littafin shine maitatul bahari duk wani nama na kogi macecce an ce ba najasa ba ne sannan kuma an ambata mana ma la nafsa lahu sa'ila abinda bayi da wato jini mai gudu a jikinsa kamar abun nan kamar tururuwa kamar fara da sauransu to wayannan su ba najasa bane matattun su don kifi ba sai an yanka ba ake ci mace ce ne huwa tahuru ma'uhu alhillu maitatuhu to da haka mushin sa halal ne to amma abinda ba ambata ba kaga shi kuma yana da yawa kamar macecciyar akuya macecciyar raƙumi macaccen abun nan saniya ko tinkiya ko makamancin wani, ko kaza ko agwagwa duk wani abu wanda yake da jini da yake gudu a jikinsa ya zama mushe Ko yana daga cikin namun gida ba na ruwa ba wato namu na sarari ba na ruwa ba wannan sai ya zama wato ainihin najasa ne taba shi kuma an taba wato in ka taba shi ka taba najasa sai ka wanke wato hannunka sawa'un dabban a gida take ko a daji matukar tana nan a sarari in an sa ta a cikin wani abu to an sa wannan abun najasa ko dabban ta zama dama haramun ne a ce wannan dabba ne haramun ne a ce saboda haka mushe ne ko an yanka ko ba a yanka ba kamar alkhanzir da jaki da kare da kyanwa da sauransu su damusa su zaki duk wayannan najasa ne sawa'un an yanka ko ba a yanka ba sunan su wato mushi kenan duk abun da bai faɗa ba a can baya sai zama wato hukuncin sa hukuncin mushe ne don ya ambata mana dabbobin da ko abubuwan da ba na jasa ba ne sai ce wa kullu mastusniya da dukkan abun da aka toge don da in yana magana na waga sai ce la kaza la kaza to ina uban ka koma musu baya ka koma baya ka karanta su dukkanin wa'annan ba abun nan ba abun nan mushe ne in ya ambaci abu kaza da mai tsarki ne mai tsarki sai ce la kaza misali wa maitatul bahri wa ma la damala sai ce la wazagun wa shahmatun wa suhliya kaga yace macicin naman ruwa shi mai tsarki ne da abin da bayi da jini wanda yake mai gudana a jikinsa to sai kuma yace la wazagun banda tsaka wa shamatun banda maciji wa suliya banda kulba matar maciji so da haka kenan wannan su kwashe su zama najasa ne tunda an yi istisna'in su an toge su daga abubuwan da suke ba najasa ba ta irin wayannan da makamantansu sai ya zama sukan dukkanin su tun a baya ma ga mana cewa mushe ne ma'ana na jasa ne shine ma'anan wa kullu mastusniya saboda haka matattun su sai ya zama jasa ne haka nan kuma wasu abubuwa da ya faffada a baya kamar da ya ce wa baibul hayi wato kwai na raye sai ce la mazira ban da guragurbi to kaga guragurbi shi ma sai ya zama me sai ya zama najasa wa baibu kulli al illa al mazira sai kuma yace wal qai'u an halil giza ma ghayyira haka nan abun nan amai din da bai canja ba daga halin abinci a sai in ya canja ya jirkita bayan da kai ci abinci aka ka fito da shi ba shi kuma sai ya zama najasa don zai je cakudu da wani abu a ciki ko kashi ko fitsari ko jini ko makamancin wani saboda haka kenan ya baka ka'ida kawai dukkan abun da bai faɗa ba na mushe to najasa ne shi yasa bai faɗe shi ba yanzu sai ka lalubo su da duk abun da ya toge ya ce ban da kaza ban da kaza shi ba mai tsarki ba ne to shi ma najasa ne baya daga cikin masu tsarki sai ce wa kullun muskiri da dukkan abu mai sa maye dukkan abu mai sa maye shi ma wato ainihin najasa ne abu mai sa maye kamar me kamar giya kenan da duk wani abu mai sa maye don ya tabbata hadisi na alaihi ya yace kullu muskirin haramun hadisin bukhari dukkan abu mai sa maye haramun ne a wata riwaya muslim kullu muskirin haramun wa kullu muskirin khamrun duk abu mai sa maye haramun ne duk abu mai sa maye giya ne a wata riwayan kullu muskirin haramun wa kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun wa man shariba al-khamra fi dunya famata wa huwa yudminuha lam yatub lan yashrabha fil akhirah dukkan wani abu mai sa maye giya ne duk abu mai sa maye haramun ne duk wanda ya sha giya a duniya ya mutu yana mai shan giyan bai tuba ba ba zai sha giyar lahira ba an haramta masa giyar lahira hadisin muslim ingantaccen hadisi to ina abubuwan dukkanin su najasa ne kuma akwai dalilai a kansu dalili na cewa abun da ka ciro daga rayayye najasa ne karka ce ai sai ya mutu in dai ba a yanka ba ko a raye yake najasa ne in ka bantaro wani abu daga jikinsa sawan wanda ake ci ko ba a ci hadisi ingantacce na Abu Dawud wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma qutiya min al-bahimati wa hiya hayyatun fa huwa mayyit duk abin da aka yanko daga dabba tana raye wannan abun mushe ne ma'ana najasa ne to kaga kuma mushe kuma dama mu riga mun sani haramun ne hurimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir dama mushe kuma haramun to duk sauran dabbobi kuma sai ya zama me sai ya zama mushen su haramun ne matikar ba dabbobi na ruwa bane ko kuma matukar ba wanda ba su da jini a jikin su bane to wayannan abubuwa masu maye wayanda suke zama najasa su ne alma'iat abubuwa na ruwa kaman giya da wani abu da aka yi shi kaman giya ana shan sa yana sa maye wannan wannan najasa ne amma aljamadat abubuwa sandararru wanda za su iya bugarwa wannan haramun ne a yi amfani da su amma in ka taba su baka taba me baka taba najasa ba za ka ga wani tsiron ana amfani da shi ba a shayi ayi amfani da shi a wani abun baya bugarwa amma an yi amfani da shi ta hanyar da zai bugar sai ya bugar shi kuma a sandare yake wasu kwayan abubuwa ne sai zama wannan in ka taba shi baka taba najasa ba amma shansa kuma haramun ne ko kuma hashish irin ciyawan da ake amfani da ita kaman wiwi ko mandula da makamantansu idan ka taba su baka taba najasa ba amma haramun ne kuma ayi amfani da su don tsiro ne in ka je zaka iya wato taka shi a gona ko ka taba shi da duk wani abu ko wata kwaya ta magani kamar baliyon in an yi overdose yana sa me yana sa maye amma in ka taba baliyon kuma baka taba najasa ba ko ni maganin mura ayi overdose sai ya sa maye amma kai kuma ya halatta ka taba shi ba tare da ma ka taba najasa ba in ka taba baka taba najasa ba kuma ya halatta ka sha shi a matsayin maganin mura gurgudo inda ake sha don ba yi shi don maye ba inda yin shi don maye ko dan kadan din ma sai ya zama haramun ne to amma wannan ba don maye ake shan sa ba don magani sai suka gano cewa wai an sha da yawa za a iya buguwa ko solution wannan ana yin ana sayan sa don facin taya facin tubo to kuma sai suka gano wai ka shake shi zaka bugu to in ka taba solution baka taba najasa ba ba sai ka wanke hannunka ba zaka iya sallah haka amma kuma haramun ne mutum ya shake shi domin ya ya bugu wannan sune aljamadat amma alma'i'at abun da aka yi mai ruwa-ruwa don ya bugar wannan kan haramun ne hukuncinsa hukuncin giya saboda giya ita ba a keɓance wani abu na musamman da aka ce sai inda ita aka yi shi aka yi ta sannan ta zama haramun ba duk wani nau'in abu da zaka abun nan da zaka matse shi ka hada da ruwa ka dafa ya baka abu mai sa maye to sunansa giya sawa'un da inabi aka yi ko da gero ko da dawa ko da masara ko makamancin wannan ko ma da menene so za ka ce wa kullun muskiri duk abu mai sa maye wato jasa ne sai mala ya ce wa fablatul makruhi wal muharrami wa mislu za jallalatun wal adami sauda wa wadyun aw damun masfuhu madyun maniyun aw sadidun qaihu wa fablatul makruhi wato ba haya da fitsarin dabbar da aka karhanta ci shi ma najasa ne Shi ne fadlatul makruh al makruh yana nufin dabban da aka karhanta ce mun faɗa maka ce dabbobin da malikiya suka ce makaruhi ne cin sunan haramun ne zance mafi inganci kamar mai kamar kare wasu daga cikin malikiya suka ce makaruhi ne cin kare shi yasa ne ce ni ba zan yi mazhaban malikiya ba don kar in ci kare <laughs> to ko ce mazhaba tana da irin wayannan abubuwa sai kaga abin da duk kowa ya tafi haramun ne kaga wata mazhaba ko ta dauke wani abu sai ta ce maka halal ne to da haka kare haramun ne yana daga cikin zunabin minas siba yana da fiƙa kuma yana tumbe kamo wata dabban ya kalmashe ta haka nan kyanwa haramun ne haka zaki haka damusa da makamantan irin wannan dabbobin saboda hadisin muslim ingantaccen hadisi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu zinabin minas sibai fa akaluhu haram dukkan wata dabba mai fiƙa haƙora masu tsini kuma tana tumbe ne sibai tana tumbe ta yi tsalle ta kamo wata karamar dabba ta kalmashe ta ko wani ɗan tsuntsu ko yar kaza to wannan cin naman haramun ne to kaga manzo Allah sama ya haramta da nassi wato ba fa akaluhu haramun cin haramun ne ba dama ko mu ce me makaruhi ne wannan nassu ne fi mahallin niza in akwai akwai hadisin da yake cewa na ha rasulullah sallallahu alaihi an akali kulli zinabi min asiba manzon Allah ya hana a ci duk wata dabba mai fiƙa kuma tana tumbe ta kama wata dabba ne to sai suka ce wannan hanin na karhanci ne ko suka ce na haramun ne muka ce ah, al-aslu fi nahyi al-idha abuna at-tahrim ko an-nahyu yaqtadi at-tahrim qa'ida fiqhiyya wato hani yana hukunta haramun ne in manzo Allah hana abu haramun ne wannan abu saboda wa ma na haitukum anhu fantahu duk abun da na hana ku hannu wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu haka Allah ma ya ce in manzo Allah ya hana ku abu hannu to sai manzo Allah ya hana to kaga wannan kuma an yi umarni ka hannu to umarni kuma bin sa wajibi ne kenan sai zama haramun ne duk abun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hana sai in an samu wani dalili da yake nuna ba haramun din bane makaruhi ne anan babu wannan dalilin. to amma wani zai ce to ai hanawa kawai akai ba ce haramun ne ko halal sai mu ce to mu ajiye wancan hadisin ga wata riwaya ingantacciya ta muslim suna cewa kullu dhinabin min as-sibai fa akaluhu haramun duk wata dabba mai fiƙa daga cikin dabbobi masu tumbe da suke kama wata ‘yar karama su kalmashe ta, to cin naman ta haramun ne. Shi kenan mazala ce haramun ne sai a ce haza nassun fi mahallin niza, ma'anan nassi wannan hadisin baya ɗaukan tawili. ba za ka masa wani fassara kuma ka ce makaruhi bane tunda manzo Allah ya ce haramun ne kaga zai dau wata fassara daban ba sai fassara guda daya shine ma'anan nasi wan nafsu kullu lafzin waridi lam yahtamil illa li ma'anan wahidi duk wani nasi da yazo baya daukan wata ma'ana sai guda ɗaya. to shine ake cewa nasi a istilahi na usulul fiqh to idan ana jayayya akan abu wanda yace haramun ne dalilin ne yana nuna haram wannan yace dalilin ne yana nuna makaruhi sai wani dalilin yazo yace haramun ne to sai a ce haza nasu fi mahallin niza wannan nasi ne a mahallin jahiliya kenan ya riba rigimar to da haka manzo Allah yace fa akalu haramun cin sa haramun ne shikenan magana ta kare kai ko ba za ka ce makaruhi sai dai hadisin ne bai zo maka ba ko baka san da hadisin ba da haka kenan wayannan dabbobin gaba ɗayan su cin su haramun ne haka nan kashin su da fitsarin su suma ma najasa ne haka nan wal muharrami da dukkan dabbobi waɗanda suke an haramta su kaman alhanzir da jaki da, da, da, da, da kare da sauransu fitsarinsu da bahayansu dukkaninsa najasa ne kamar yadda haramun ne a ci namansu namansu najasa ne haka nan fitsarinsu ma najasa ne sai ce wa mislu za misalin wannan jallalatun dabba mai cin najasa ita ce jallala kullu haiwanin tastamilun najasa akalan aw shurban duk wata dabba da take amfani da najasa wajen ci ko sha tana cin najasa tana shan najasa to wannan dabban kashinta da ba hayanta ai da fitsarinta gaba ɗayan su najasa ne najasa ne ko da ko dabban ya halatta a ci sawawun bai halatta a ci ba ko ya halatta wanda bai halatta ba kamar ungulu kaga abun nan tana cin najasa tana cin mushe to fitsarinta da abun nan ɗinta najasa ne da me da ba hayanta kaman kaza ya halatta a ci amma tana cin najasa tana shan najasa to fitsarinta da da da, da ba hayanta sai zama najasa amma itar kuma ba najasa bane in an yanka sai a ci to zaka yace wa kullu abin nan ah, wa mislu za jallalatun ita ce dabba mai cin najasa sai ce wal adami da kuma ba haya da fitsarin mutum ba haya da fitsarin mutum shi ma najasa ne wannan ba jayayya a kansa mm, duk malamai sun yi duk musulmi ma ba malamai ba har wanda ba malamai ba sun yadda cewa <laughs> fitsarin mutum da ba hayansa najasa ne sai dai na annabawa ne aka yi shi na najasa ne ko ba najasa ba ne wasu ka ce ba najasa ba ne Allah ya ba najasan ba ne sauda wa wadiyun au damun masfuhu madiyun maniyun au sadidun qayu sauda bakin kumallo shi ma najasa ne bakin kumallo wani wani yawo ne yake fitowa daga uwar hanjin mutum daga cikinsa sai ya amayar da shi ko da safe ko wani lokaci daban sai ya fito baki kirin ya je ya hadu da jini ne sai ya zama baki kaki ne ko yawo ya fito da jini ya zama baki to shi ke wannan shi ma najasa ne saboda asalin jini najasa ne da ya je ya hadu da wannan abun shi ma sai ya fito baki da jini jini a jikinsa to wannan shi ma sai zama wannan jinin ya mai da shi najasa ko da asalinsa yawo ne ko kaki ko majina to da haka ko majina ka face ta fito da jini sai ta zama me sai ta zama najasa haka nan kaki in ka kako shi ko ka ganci baki kirin to jini ne difa shi shine as-sauda'u wato shi ake cewa bakin kumallo da safe ne galibi ake yin ake samun irin wannan mutum ya kaki sai gaba ya fitar da bakin abu to wannan suka ce najasa ne saboda ya ya cakuɗa da najasa ne yace sauda bil qasr lid darura makasuri ya kawo shi amma darura ne shi'iriya saboda laluran waka ne sauda'u ne mamdudi ne ba makasuri bane sauda'u ba sauda bane saboda haka ya shafi hamzan saboda karbaitin ya karye sai ce wa wadayun haka nan wadiyi ko ka ce wadiyun ko wadiyu duya halatta shi ma na najasa ne wadiyi ma'un ne abyadu sakhinun ya kharuju aqibal bawli ghaliban wato wani ruwa ne fari mai kauri yake da yake fitowa a ƙarshen bawali galibi a ƙarshen ba abin nan fitsari amma kan iya fitowa ba a ƙarshen fitsarin ba amma galibi ba mutum ya yi fitsari sai ga wani ruwa fito masa a al'auransa kamar majina to wannan shi ake cewa wadi mai kauri fari sai ga ya fito kamar yadda fitsari yake fitowa to wannan wato abun nan ne najasa ne ya jasa ne ko babu sabani a tsakanin malamai na inda ake wanke fitsari haka ake wanke shi shine hukuncinsa malamai sun ce galibi yana fitowa litulul uzubati wato tsawon gorantaka mutum ya dade bai aure ba to zai iya fama da irin wannan zai iya samun haka ko kuma yana da mata sai ya tafiya ya dade ba tare da iyalinsa to nan ma haka za ta iya faruwa da shi wannan wajen ya dinga fito masa wani farin ruwa mai kauri kamar majina to wannan ruwan hukuncin sa hukuncin fitsari ne kawai ka wanke shi kawai ka wanke mahallin da ya fito kamar yadda ake wanke fitsari haka ake wanke shi idan an wanke shi shikenan an tsarkake wato ainihin najasa ne sai ce audamun masfuhun ko jini mai kwaranya shine ma'anar masfuhun jini wanda yake kwaranya nan an yi kaidin jini da wata aya cewa ta yi hurrimat alaikumul maitatu wa damu kawai sai zo mutlaqi amun ne mutlaqun an haramta muku mushe dukkan wani mushe waddamu da dukkan jini to amma kaga mushen nan sai aka ware kuma mushen mai namun ruwa so aka ce ban da su huwa tahuru ma'uhu alhillu mai tato da na fara shi ma aka ce halal ne ba ko mushe ne za a iya ci da makamantansu to shi kuma waddamu shi ma kowane irin jini haramun ne najasa ne to amma sai aka ware sai aka ce damun masfuhun shi ma sai aka ware jinin da ghairu masfuhin wannan kuma da wata aya take cewa qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yata'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuha ka gaya musu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ji ubangiji ta'ala ni kan cikin abin da aka haramta mini ban samu wani abu na haramun ba sai dai mushe ko kuma jini wanda yake masfuhan wato wanda yake kwaranya sai kuma naman alhanzir da sauransu ba ƙarshen aya ma'ana jini daman masuhan wancan ayan ta zo mutlaka addamu kowane jini kuma sawa'un mai kuranya ko marar kuranya wannan ayan kuma sai ta yi kaidinsa ita yi kaidinsa da masuhi wato jini wanda yake kuranya shi kam ainihin naji abun nan ba najasa bane abu najasa ne mai kuranya amma wanda ba kuranya shi ba najasa bane wanne ne mai kuranya kaman jinin haɓo jini ya fito a hancin mutum yana ta zuba wannan jinin jinin mai najasa ne ko a maka rauni jini na ta zuba a jikinka shi ma najasa ne ko jinin haila najasa ne ko jinin haifuwa najasa ne ko wanda yake zuba lokacin da ake yanka dabba yake kuranya najasa ne ko wanda ake zuwa a same shi bayan an fede dabba a tare a cikin dabban shi ma najasa ne kenan wanne ne wanda ba najasa ba wanda yake makale da nama wanda in ka wanke ka wanke ma ba zai fita ba kawai duk lokacin da ka wanke sai ka ga jini ya hauro saman ruwan to wannan an yi afuwansa so Aisha sun yi ta girka nama jini na ta farfasa a sama saboda akwai wahala almashaqqatu tajlibu at-taysir qa'ida ta fiqhu wahala tana jawo sauki idza baqa al-amru tasa wa idza tasa baqa in abu ya kunci sai yelwa in yayi yelwa kuma sai a kunta tashi ma'ana tunda zakai tai bai fita ba to yanzu an baka dama ka je ka amfani da naman a haka ba sai ka fitar ba saboda kar a shigar da al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin kunci wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj Allah ce ban sanya muku kunci a cikin addinin ku ba saboda haka wa'annan jinin sai su zama wato ainihin ba na najasa ne wanda yake makare da nama amma duk jinin da za a ce ga jini gudansa ko a kwaranne ko kuma makan ko yana yana tare a wani wuri haramun ne in ka taba shi ka taba najasa sannan kuma ba za a je a soya shi a busar da shi a soya shi a ci ba in an ci kuma an ci najasa shi ba a shansa ba a cinsa kuma taba shi kuma taba najasa ne sai ka wanke hannunka shine ma'anan damun masfufun za mu zo kan abun nan jini wanda yake wanda aka yi afuwa na dirhami yana can a gaba akwai baitin sa na musamman yace mazayun haka nan maziyi shi ma najasa ne maziyi kuma ma'un abyadu raqiqun yakhruju inda lazzati sughra ruwa ne siriri ruwa fari siriri yana fita lokacin jin daɗi ƙarami kamar mutum ya taɓa mace ko ya magana da ita na sha'awa ruwan zai iya fito masa shine ma'anan maziyi ko ya wasa da mace to maziyi na jasa ne shi ma babu sabani a tsakanin malamai maziyi na jasa ne saboda haka ruwa ne yake fitowa tare da jin daɗi amma ɗan ƙaramin jin daɗi wato banda jima'i kenan sai ya ce maniyun haka nan maniyi shi ma najasa ne a mazhaban malikiya shi ko ni ma'un abyadu sakhinun yakhruju inda lazzatil kubra wa yatadaffaqu inda khuruji ruwa ne fari mai kauri wanda yake fitowa yayin jin daɗi babba kamar jima'i ko mafarki ko makamancin wannan kuma yana tunkuɗan juna a lokacin da yake fitowa so da ka sai ka bambance tsakanin mazi da mani da abubuwa guda biyu shi mazi inda suka yi tarayya shine dukkanin su akwai jin daɗi lokacin fitansu su da mazi da mani gaba ɗaya amma mazi shi siriri ne mani fa mai kauri ne tare da cewa kuma dukkanin ruwan fari ne sannan kuma abu na biyu mani mazi yana fita lokacin ɗan ƙaramin jin daɗi sai fitar da shi amma mani mazi kai lokacin ƙaramin jin daɗi sai fitar da shi taɓa mace ko wasa da ita ko magana da ita amma mani ba fita sai lokacin babban jin daɗi kamar jima'i ko mafarki ko abin da ya kama da jima'i sai ya fita sannan bambancin su na gaba shine wanda shine ma zai fi fitowa a fili shi mazi yana fita ne kamar yadda fitsari yake fita bambancin su da fitsari akwai daɗi lokacin da yake fita fitsari kuma babu da jin daɗi amma ba tunkuɗan juna shi ko mani yana tunkuɗan juna izo yake yi da ƙarfi in wanne ya fita wanne ya biyo baya haka yake fita tare da jin daɗi wannan shine mani kenan ka bambance su saboda in mazi ne ya fito maka babu wanka za ka wanke azzakarinka gaba ɗaya kamar yadda ya zo a hadishi manzo abin nan aliyu sayyidina ali ya tura miqdad ya je tambaya masa manzala sa sama cewa shi mutum ne a mai yawan mazi saboda shi surkinsa ne manzala sa sama bai zai iya zuwa masa wannan tambayan ba saboda haka sai tura miqdad mutum ne mai yawan maziyi duk lokacin da ya fiskanci iyalensa shikenan sai ya yi maziyi sai manzo Allah sai ya ce to ya wanke a sa to sai malai suka suka yi sabani waqti zakaraka ko a zakaraka ka wanke azzakarin ka to azzakarin gaba daya ko iya inda maziyin ya fito wasu suka ce iya inda maziyin ya fito sai zama hukuncin sa ɗaya da mani abin nan da da fitsari wasu suka ce a duk azzakarin za a wanke me yasa saboda ya ce waqti zakaraka ka wanke azzakarin ka bai ce wa gasilhu ba dace wa gasilu sai zama maniyin za a wanke abin nan maziyin za a wanke kawai amma tunda aka ce ka wanke azzakarin ka dukan sa ake nufi zakaraka kaga mufradun ne mudafun al umum yana nuna duka azzakarin kenan a ka'ida na larabci saboda haka sai a wanke gaba daya da inda maziyin ya taba da inda bai taba ba shikenan an fita daga sabani kuma shine zahirin hadisi. amma mani kuma idan ya fito shi kuma wanka ake yi gaba ɗayan jiki ake wankewa ka gama zi Zakari kawai mani kuma ana wanke jiki gaba ɗayansa duk gaba ɗayan jiki za a wanke Shi ne wankan janaba kenan shi in ya fito janaba ta kama mutum saboda haka mazi kuma ba janaba ba ne. tsarki kawai za ka yi ka wanke a Zakarin ka gaba ɗaya shi ko mani daga na mace ma'un ne asfaru raqiqun yakhruju inda ladzatil kubra shi kuma ruwa ne fatsi amma siriri shi ma yana fita lokacin jin daɗi babba mace takan iya fitar da mani ko ya fita waje ko kuma ya je fada cikin mahaifanta in saduwa da ita haka sai ya fito ya fada cikin mahaifa amma in ta mafarki kuma zai iya ya fita waje ko ya fada cikin mahaifanta saboda haka magana sa sama da aka tambaye shi wa hal alal mar'atin ghuslun idha ihtalamat wata mata ne abun ya dame ta sai ta tana tambaye manzala sa tana neman hukuncin sai ta ce ma ya rasulullahi inna allaha la yastahi min al haqq Allah ba jin kunyan faɗan gaskiya ina da tambaya wahal alal mar'ati ghuslun idha hiya talamat shin mace akwai wanka a kanta in ta yi mafarki a wata riwaya ta ce idza ra'ad misla ma yara rajulu idan ta ga irin abin da namiji yake gani wato ta yi mafarki za ta yi wanka manzo Allah sama ya ce na'am idza ra'atil ma'a za ta yi wanka in ta ga ruwa kenan sai ya fito in bai fito ba ba za ta yi wanka ba da za ta yi mafarki tana saduwa da namiji sai mani ta ji mani ya fita amma kuma bai fito daga farjinta ba ya je ya fada wani wuri ba wankan janaba a kanta don Allah sama ya ce na'am idza ra'atil ma'a eh in ta ga ruwa to nan bata gani ba to da haka sai ta gan shi kiri kiri ya fito shikenan don da cewa kai na'am idza wajadatil ma in ta samu ruwa sai a ce to in ta ji a jikinta ma ruwan ya fito za ta iya sai ta yi wanka amma nan aka ce in ta gani a sai sai ya fito ake ganin sa sai ya fito kuma ba a ganin sa sai ya fito da haka sai ta sai manzo Allah ya ce wanka yana wajaba a kanta Aisha radiyallahu anha sai ta ce ah, yanzu haka ina kasancewa a ce mace ta yi mafarki har mani ya fito mata kenan wannan nuna baya faru bai cika faruwa wa mata ba maza ne suke yin mafarki galibi manzo Allah ya ce to ya ce sakilaki ummuki ya ce wa ayyum yawmin ayna yakunu shabahu to ya ake namiji ya kama da da abun nan ta ya kama da mahaifiyarsa idan mace ba ta fitar da mani sau da aka fitar da mani shi yasa take kama da abun nan ɗanta yake kama da ita wani lokacin ko yarta ta yi kama da ita to kaga nan wato mace in mani ya fito mata ko aka sadu da ita ta fitar da mani ko ta mafarki mani ya fito waje ita ma dole sai ta yi wankan janaba wankan janaba kuma ana wanke jiki gaba ɗaya ne kamar yadda za mu zo bayani a kansa to sai rage matsalan kuma shin mani najasa ne don nan an kashi a matsayin najasa haka wasu malamai suka tafi mani najasa ne saboda hadisin Aisha radiyallahu anha wanda Imam Bukhari da Muslim suka ruwaito tace kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaghsilu al-maniyya thumma yakhruju ila salati fi dhalika thawbi wa ana anzuru ila athar al-ghasl minhu tace manzala ta sallama yakan wanke maniyi sai ya fita masallaci a cikin wannan tufafin kuma ina ganin gurbin inda ya wanke maniyi din sai suka ce to tunda manzala ta sama ya wanke mani shikenan mani na jaza ne tunda ya wanke shi sai suka tafi akan haka wanda suka ce mani ba najasa bane suka ce a riwayan muslim manzala sallallahu alaihi wasallam Aisha radiyallahu anha cewa ta yi laqad kuntu afrukuhu min saubi rasulillahi sallallahu alaihi farkan fa yusalli fihi ina kankare shi daga tufafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kankarewa kuma sai je sallah a ciki Ah, inda najasa ne dole sai an wanke yanzu in ba haya ya taba riganka sai ka je ka kankare bai yi ba sai ka sa ruwa dole ruwa ne yake tsarkakewa a wata riwaya ta ce laqad kuntu ahukkuhu ya bisan bizufuri min saubi a wani lafazin na shi ma muslim ne ruwaito hadisi nakan kankare shi daga tufafinsa a lokacin da manin yake bushi da farce na in kankare kuma ya je sallah a haka inda najasa ne ba za a kankare ba dole sai an sa ruwa to ya wani ansa za mu ba wa innan hadisai shine manzala sa sama wani lokacin yana wankewa wani lokacin kuma yana me kankarewa shikenan an yi aula min tarjihi kar ka wani hadisin ka bar me ka bar ɗayan dukkanin su ingantattu ne imalu dalilai ne aula min ihmali ahdihima fa'ida fiqhiyya aiki da dalilai guda biyu shefi akan ka ɗaya kai watsi da ɗayan to manzon Allah ya wanke sannan kuma ya kankare sai ne suka ce in yana ɗanye yana wanke shi in yana bushe kuma sai a kankare shi wo kankare wanda aka yi yana nuna ba najasa bane don inda najasa ne dole sai an wanke idan najasa ta bushe a jikin mutum fitsari ko ba haya dole sai ya wanke kenan wankewa da ake yi wannan babin tsafta ne ba babin cewa ana gusar da najasa bane shi yasa yazo a wani hadisi wanda malamai sun yi shabani hadisi Abdullahi bin Abbas wasu sun ce maganar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wasu sun ce maganar Abdullahi bin Abbas ne an tambaye shi dangane da mani sai ce inna ma huwa bi manzilatil mukhadi duk ɗaya yake da majina yanzu majina in ta taba jikinka ai bar haka so ne ya gani ma sai dai ka wanke to amma da zaka yi sallah da majina a jikinka duk malamai sun yi ijma'i cewa sallan ka tayi kenan ba najasa bane majina sai aka ce mani kamar majina ne kazanta ne a jikinka amma ba najasa bane in ya taba jikinka ka wanke don tsafta amma ba don kasancewansa najasa ba sannan kuma ka kasance mani da shi aka halicci dan adam ita ce madar da Allah ta'ala halicci dan adam da ita sinadarin da Allah halicci dan adam da shi kamar ne tabbata a Qur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma babu sabani a cikin wannan yana mani kwana 40 sannan daga baya zama jini har zuwa ƙarshe to sai suka ce ya zai dan adam da ubangiji ta'ala ya karrama shi wa laqad karramna bani adam Allah ya daraja dan adam kuma a ce an halice shi da, najasa tunda annabawa ma da mani aka halice sai ce an halice annabawa da najasa an halicci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da najasa suka ce a Allah ya karrama mutane musamman annabawa ba yi su da najasa ba to ina dalilan su suka firin jaye mani ba najasa bane kuma ita ce abin nan abin nan mazhaban Imam Shafi'i da Dawud Zahiri yasa ne yace wa tahirun li Shafi'i al-maniyu li annahu salla bihi an-nabiyyu mani mai tsarki ne wajen Imam Shafi'i saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah da mani a tufafinsa inda najasa ne da zai wanke don mai taba yin sallah da fitsari ko ba haya a jikin tufafinsa ba to da haka mani ba abun nan ba najasa bane amma ya taba jikinka ka wanke shi saboda tsafta sai ce au sadidun ko diwa shine diwa mai kauri wanda yake haɗe da jini shi ma najasa ne au qaihun qaihun shine ruwan kurji siririn kenan ruwa na kurji siriri sadidun kuma mai kaurin wasu kuma suka akasa suka ce sadidun shine siririn kaihun kuma shine mai kaurin dukkanin su diwa ake nufi akwai mai kauri shine sadidun zance mafi inganci akwai kuma kaihun siririn dukkanin su wayennan najasa ne saboda ba za su rasa wani kazanta ko jini a tare da su ba sai mala yace talmihu zaitin talmihu zaitunin ka zaitin muzija bin najzi aw daybun ka lahmin nabija ka fi da'amin ma'i'in ausari fi jamidin aw gasa fi fakhari wa in yakun halla da'aman jamida kulma ma bada bi turi wa tarahma ada talmihu zaitunin wato haka nan idan zaitun aka yi masa gishiri da najasa shine ma'anan talmih mallahahu ya sa masa gishiri zaitun wani kwaya ne na na tsiro wanda ana cin sa galibi a biladu sham aka fi samun sa irin su jordan da da falastin da syria wato wani abu ne wanda wata bishiya ne mai daraja wanda ana dafa dan itacen a ci kuma ana fitar da mai mai mai daraja mai wanda zai yi magani kuma yi abinci da shi to shikenan galibi in za a ci dan itacen ana sa masa gishiri don akan sa shi a cikin wani gongomi yayi kwana kamar uku haka a sa masa gishiri da komai daga ba sai a zo ana ci to sai ya zama da najasa ne aka masa wannan abu kamar ruwan da aka sa abun a ciki ko aka difan zai zama na najasa ne ko an shafa masa najasa to sunan hukuncin sa hukuncin najasa to kaga wannan mutanajjis kenan sai ya zama shi kuma asalin sa ba najasa bane amma an sa masa najasa tunda aka sa masa najasa sai ya zama na hukuncin sa hukuncin najasa ne kamar bawali a goga masa bawali ko giya ko jini ko wani ruwa wanda yake tare da najasa sai zama hukuncin zabara a ci wannan ba haramun ne a ci in ka taba shi kuma ka taba najasa wato wannan shi ake cewa almutanajjis annajis kuma wanda asalin sa najasa ne mutanajjis wanda aka mai da shi najasa bayan da mai tsarki sai ya ce ka zaitin muzija bin najasi kamar ma mai ne wanda aka ya shi da najasa in an ce zaitun shi ne mai mai ruwa ruwa kamar man gida ko man shanu amma wanda aka narka ba wanda yake ainihin dunkule ba sunansa samnun wanda yake ainihin ba a narka shi ba saboda haka zaitun mai mai ruwa ruwa muzija sai aka cakuɗa shi bin najasi da ainihin najasa to ko da wanda ba mai ruwan bane in najasan ta cakuɗa ko ina a jikinsa sai ya na ba za a yi amfani da shi ba sai dai in najasan tana sama sama sai a kwashe najasan sannan a yi amfani da shi kamar yadda za mu zo a kansa au baizun ko kuma kwai jam'u baiba jam'i ne na baiba wato kwai guda ɗaya ƙoyaye da yawa ake nufi to kwai sai aka dafa shi da najasa kamar da bawali ko da ruwan najasa aka dafa shi ko kuma da wani abu wanda yake asalinsa ko da jini ko makamancin wannan to shi ma hukuncinsa hukuncin najasa ne ba za ka ci wannan kwan ba domin najasan ta je ta yi naso a cikin kwan gaba ɗayansa saboda haka in ka ci kaci kaci najasa sai ce ka lahmin navija kamar ma nama ne wanda ya nuna da najasa aka dafa nama da fitsari ko da jini ko da ruwa mai najasa wannan naman sai zama hukuncin sa hukuncin najasa ne ba za a yi amfani da shi ba na fatan mun fahimta to wannan misali ya kawo kowane irin abinci ko shinkafa ce aka dafa ta da ruwa mai najasa sai dai a zubar ko tuwo ko ko makaroni ko taliya ko wake kowane irin abu duk wani abinci da aka dafa da ruwa mai najasa ruwan da ya zama najasa ko kuma asalin abun dama najasa ne aka dafa shi da shi to haramun ne a ci ubangiji Allah ya haramta cin najasa sannan sai ya ce ka fi amin ma'i'in kamar ma najasa ta abku wato ta fada fi amin a cikin abinci ma'i'in wanda yake mai ruwa ruwa ka fi amin ai kama idza hallat najasatun fi amin ma'i najasa ne ta zo ta shiga cikin wani abinci wanda yake mai ruwa ruwa to wannan abinci ba yadda za a yi ka tsarkake shi kaman me kenan kaman kunu ko kuma fura ko fate-fate ko ta shinkafa mai ruwa-ruwa duk aka cakuɗa ta da najasa ya za ka yi ka kenan yana da wuya Sau da aka sai dai shinkafa za a iya wankewa a wanke gaba ɗaya ruwa-ruwan ya zama ita kaɗai ne kawai tunda ba fa aka yi da shi ba za a iya amfani da shi amma kaman ko kunu ko fura ko makamancin wannan ba zai tsarkaku ba saboda haka sai ya zama ne hukuncinsa hukuncin najasa ne duk wani abu ko mai ko makamancin wannan sai najasa ta fada masa mai ruwa ruwa man gida ne ko man shanu ko menene mai ruwa ruwa najasa ta fada masa to wannan kan hukuncin sa hukuncin najasa ausarin fi jamidin ko kuma ya zamana najasan mai naso ne fi jamidin a cikin sandararren abu asari mai naso fi jamidin a sandararre can ba an ce ma'i'in ba mai ruwa ruwa mai ruwa ruwa kan da zaran an sa ai zai cakuɗa ruwa ruwan ne gaba ɗaya bayan da za a yi ka wanke bara ka wanke ko ko ko fura ko kunun zaki ko makamancin wannan ko ko kakola to haka nan wani abu zaka same shi sandararre amma najasan kuma sarin ne asari ne ma'ana tana naso a ciki kamar yanzu shinkafa aka zo aka tsora najasa wanda take naso za ta shiga cikin shinkafan ko saman tuwo aka sa najasa har ta yi naso ta mamaye duk cikin tuwon duk inda ka bare sai ka ga ga alamar najasan nan to in ta riga ta yi wannan na son ko ba za a yi amfani da tuwon ba kwata-kwata ko shinkafan ko wannan abincin ko wani sandararren mai matukar ya riga ya yi na so ba za a yi amfani da shi ba ko da ko abun sandararre ne ko wani irin abu ne kuma ko ƙwarya ce kuwa wanda ta sandare abun nan wani abu ya yi na so a cikin ƙwaryan to nan gaba ba za a yi amfani da ita ba in dai najasan ya shiga duk inda ka bantara za ka ga najasan nan ba za a yi amfani da shi ba shi yasa ya ce au ghasa fi fakhari ko kuma ya nitso a cikin kasko me kasko wani abu ne da ake yi da da ƙasa to sai najasa ya zama in an sa ta a wannan kaskon gashi siffan kwano ne da shi amma da ƙasa aka yi sai najasan ta yi naso ta shiga cikin kaskon gaba ɗaya bayan da za ka tsarkake wannan kaskon to ba za ka yi amfani da shi ba don in ka zuba wani abu to zai cakuɗa da wannan jasa musamman abu mai ruwa ruwa sai zama ba za a yi amfani da wannan kaskon ba kamar ƙwarya in najasa ta yi naso a ciki ba za a yi amfani da wannan ƙwaryan ba sai dai in bai yi so ba shi yasa manzala sama ya hana a yi amfani da ƙwarya wanda aka yi amfani da abin nan giya wanda aka sha giya da ita har ma suka tambaya su kan yi tafiya sai zama ba za su samu ba sai wannan ƙorin manzala ya ce in kuka samu wata ƙwaryan kar ku yi amfani da ƙwaryan da aka sha giya da ita sai dai in ba ku samu ba ku wanke ta sai ku yi amfani da ita wannan kuma don lalura ne amma in ba lalura ba ba za a yi amfani da wannan ƙwaryan ba saboda giyan zai dinga naso yana naso yana shiga cikin cikin ƙwaryan to kaga wannan sabanin kwano ko kwano na ƙarfe ko kuma na silba ko na tangaran ko na roba wannan ko an tura najasa a ciki in ka zubar da najasan ka wanke zaka yi amfani da shi domin bai zai yi naso a ciki ba najasa ba ta ratsa roba ko kwalba ko tangaran ko kwano na ƙarfe ko silba ba to wannan kaga ba ta ba su da wannan iskalin sai ka zubar kawai ko ni gongomi sai ka zubar ka yi amfani da abun nan din ka yi amfani da ainihin wannan kwano din domin babu wannan najasan a ciki sai ya ce wa in kun halla ta'aman jamida kul ma bada bi tori wa tarahma ada wanfa bi ma nujjisa ghayra al-adami wa masjidin wa najasa aynan harrami harrimi yace wa in kun in wannan abun da ya fada din najasan kenan halla ya sauka ne wa da'aman abinci jamidan sandararri. abinci ne sandararre sai najasa ta zo ta fada a cikinsa da ta zo ta fada a samansa kenan ta sauka ita kuma ba ta yi naso a cikin wannan abincin ba to manzo Allah sama abun nan mai mai waka abun nan mai littafi sai ce kul ka ci ma bada bi duri abun da ya bayyana yana da tsarki wa tarahma ada ka jefar da abun da ba wannan ba wato tuwonka ne sai ka zo ka samu najasa a sama sai ka ɗauke najasan duk inda najasan ta taba sama sama sai ka katse shi sai ka jefar da shi inda najasan ba ta taba ba kuma sai ka ci abincinka kowane irin abinci ko shinkafa ko tuwo ko makamanci wato sandararren abu ba na ruwa ba kuma ko da mai ne sandararre kamar man shanu <clears throat> wanda ba a narka ba sai najasa ta zo ta faɗi a saman samansa to kaga za ta ɗan yi so kaɗan a sama saman to sai ka cire najasan ka cire ainihin inda najasan ta taba inda yana son sai ka zubar da shi sauran kuma sai ka yi amfani da shi wannan kuma akwai hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantacce hadisin bukhari hadisi na farko hadisin maimuna ta ce ɓera ne ta fada a ciki fi samni wato cikin abun nan man shanu amma daskararre ba wanda aka aka ainihin narka shi ba shi ake cewa samnun wanda aka narka kuma sai a ce zaitun ta ce inna faratan waqa'at fi samnin famatat فسئل النبي wa ma عليه hawa kuluhu. Bera ne ta je ta fada a mai wanda yake sandararre. sai ta mutu kaga ta zama najisa ko don bera yana daga cikin me malahu nafsun sa'ila dabba ce da take da ainihin jini mai yawo a jikinta saboda haka in ta mutu ta zama mai mushe mushen ta kuma najisa ne sai ta je ta fada a cikin mai sandararre to kaga najisa ya fada wannan man kenan to sai aka tambayi manzo Allah sallama ta fada ta mutu sai aka tambayi manzo Allah sallama za a iya amfani da wannan man sai ce alquha ku jefar da tseren wa ma haulaha da abin da ke gefe gefen tseren don zaka ga yayi wani baki baki baki haka alaman na son wannan najasan kenan sai ce wa kuluhu ku ci shi me za ku ci kenan man wa kulu ai wa kulu samana sai ku ci wannan man din asamna samna din saboda haka ku jefar da inda najasan ta taba da alamu alamun najasan sai ku yi amfani da sauran to ba mai ba duk wani abu sandararre idan najasa ta fada masa za a jefar da inda najasan ta taba matukar ba ta yi naso ta mamaye abincin gaba ɗaya ba sai a jefar da inda najasan ta taba sai a yi amfani da inda najasan ba ta taba ba amma kaga in mai ruwa ruwa ne wannan kuma zai zama dole a rugar da shi gaba ɗaya don najasan za ta yi naso a ciki gaba ɗaya shi yasa hadisin Abu Dawud wato hadisin Abu Huraira shi kuma manzala sassama yace idza waqa'atil fa'ratu fi samni fa in kana jamidan fa alquha wa ma hawlaha wa in kana an fala taqrabuhu kaga wannan hadisin ya fayyace mana gaba daya manzala ta suma ya ce idan bera ta fada cikin mai sai ce fa in kana jamidan idan man sandararre ne fa alquha ku jefar da beran wa ma haula hada abin da ke gefe gefen beran kenan sai ku yi amfani da me dama sai ce wa in kana ma'ian in kuma mai ruwa ruwa ne fala taqrabuhu kar ma ku kusanci man ya zama najasa gaba ɗayansa kaga in sandararre ne a jefar da ita da abun da ke gefenta ibn arabi da ya zo sharhin wannan hadisin sai ya ce ko ba a ce wa in kana an ba farkon hadisin zai bada wannan ma'ana domin bayan da za a yi na ruwan a ce ka jefar da gefe gefe ina ne gefen yake da ka daga sai kaga ko ina gefe ne duk wanda ka zubar sai kaga ko ina ya dawo gefe to kaga ko ba a ce in mai ruwa ruwa bane kai kenan wancan hadisin ya wadatar idan sandararre ne a jefar da beran da abun da ke gefen ta sai a ci sauran kina na nuna in mai ruwa ruwa ne bai da gefe gefen ma don duk inda ka taba sauran ma zai dawo gefen kuma ba za ka gane ba sannan kuma shi wannan najasan zai mamaye ruwa ruwan gaba ɗayansa to da haka manzala sallama ya ba da ainihin wato abun nan ah, abun nan yayi tafsili dalla dalla bayani cewa mai ruwa ruwa shi yana zama najasa ne kar a kusance shi gaba daya wanda yake sandararre kuma ka jefar da najasan abin da ke gefe gefen najasan inda yana son ka dan cire shi sai ka yi amfani da kayanka kuma kowane irin abinci ne to shine ma'anan kul ma bada bi turi wa tarhama ada ka ci abun nan ka ci abun da ya bayyana da tsarki ya bayyana mai tsarki ne ka jefar da abun da ba haka ba sai ce wanfa bi ma jisa. ka yi amfani da abun da ya zama najasa ghairal adami amma banda mutum bai zai amfani da shi ba wa masjidin kuma kana yi amfani da shi a masallaci wai ka yi amfani da man da ya zama mai najasa mai ne najasa ta faɗa masa sai ce wanfa ka yi amfani da shi ta yaya za ka yi amfani da shi kamar a ce ka kunna fitila ka kunna fitila da shi shine yake nufin bimanu jisa da abin da ya zama ka wanfa bimanu jisa ka yi amfani da man da ya zama najasa amma ana nufin ka yi fitila da shi sai yasa ce ghairal adami banda mutum dan adam mana banda ci banda sha na jisa ne kai. ba za a ci ba ba za a sha ba kenan a me za a yi amfani da shi fitila za ka iya sawa a fitilanka wuta ta dinga ainihin tashi a mazhaban malikiya sai ce wa masjidin amma banda masallaci domin ba za a sa mai mai najasa a kunna fitilan masallaci da shi ba najasa za ta mamaye kanshin ko warinta da sauransu zai mamaye masallaci amma suka ce wanda ba najasa ba ya halatta kai amfani da shi a matsayin fitila to amma zance mafi inganci ko abin nan abin nan ko ba masallaci ba ba za ka yi amfani da mai mai najasa a wajen kunna fitila ko amfani da shi ba ko ba masallaci ba matukar mai najasa ne ko masallaci ko ba masallaci ba duk ɗaya ne ba za a yi amfani da shi a matsayin ana yin fitila da shi ba da dalili na hadisi ingancacce wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hadisin Bukhari da Muslim da ya bayanin giya najasa ne mushe najasa ne ya faɗi abubuwa na jasa. sai wani mutum ya tambaye ce ce ara aita shuhumal maitati fa innaha yutula biha sufnu wa yudhanu biha juludu wa yustazbahu biha wa yastazbihu biha nas suka ce ba mu labari ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam dangane da kitsen mushe ba an ce mushe haramun ba to yana da kitse kitsen kuma mai ne to shi ma haramun ne domin wannan kitsen ana shafa wa jiragen ruwa katakon jirgin ruwa sai zama mai karfi ba zai tsage ba shine ma'anan yutla biha sufun sannan wa hannu biha julud ana shafa wa fatu sai zama fatan yayi laushi ba zai dinga kakkarewa ba sannan wa tasbihu biha nas mutane suna yin fitila da kitsen mushi shi ma ya halatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce la kada ai haka huwa haramun haramun ne shikenan haza nafsun fi mahallin nisa nassun fi mahallin niza kenan ko a masallaci ko ba masallaci ba ba za a yi amfani da mai na najasa a zo a kunna a wani wuri ba kwata-kwata najasa jefar da ita ake ba a amfani da ita kwata-kwatanta an haramta a yi amfani da ita saboda haka sai zama zamana kenan wannan baya halatta shi yasa maza sai ya kawo misali ce Allah ya tsine wa yahudu da nasara da aka haranta musu kitse na ainihin dabbobi da aka haranta musu na raƙumi sai suka je suka gyara shi suka narkar da shi suka sai da shi suka ci kuɗin mana sai suka yi amfani da shi ta wata hanyar ba hanyar ci ba to wannan ɗin ma sai manzala ya ce Allah ya tsine musu ka nan haramun ne abin da suka aikata to wani da ya zo fassara hadisi na sai ya ce lahuwa haramun ai ba haramun bane ha baka iya larabci ba inda ba harama sai a ce laisa bi haramin ko laisa haraman amma a ce la kuma a ce huwa haramun wannan gwarancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai zai yi shi ba saboda haka larabci ka'ida na larabci ba za a ce lahu haramu kuma ana nufin shi ba haramun bane a'a la sai ka sa koma shi yasa a hadisi in ka zo an ce la za ka ga shaula za ka ga koma fasila magana ta ta tsaya nan la a'a kada ya amfani da shi sai kuma yace huwa haramun shi haramun ne kaga magana ce mai zama la tana zaman kanta huwa haramun yana zaman kanta to da an kace la sai ka sa kuma a wurin la a a kar a yi amfani da shi wajen sawa jiragen ruwa ko kuma fatu ko kuma yin fitila sai kuma ya ƙara bayani yace huwa haramun sai ka sa full stop a wurin ka sa nuqta haramun ne shi din yi aiki da shi a haka haramun ne shikenan hadisin ya riba me ya riba wannan rigima kuma hadisi ne ingantacce wanda Bukhari da Muslim suka ruwaito shi sai yace wa najasa ainan harrimi ma'anansa wa harrimin najasa ka haramta najasa ainan ta ainihi abunda ainihinsa najasa ne ka haramta shi kamar me kamar kitsen mushe ko kitsen ainihin alhanzir ba za a yi amfani da shi ana fitila da shi ba kwata-kwata najasa ne hukuncin sa hukuncin najasa ne so da haka ba a amfani da shi a wajen ainihin fitila kamar yadda ba za ka zuba fitsari ka yi amfani da shi ba haka nan kuma ba za ka zuba wato ainihin wato abubuwa na najasa ko abubuwan da najasa ta faru da su ka je ka sa su a cikin wato ainihin fitila kana haskakawa ko kana wani amfani da shi daban ko ka je ka sayar duk hukuncin sa ɗaya ne so da kenan najasa gaba ɗaya da ita ke ba amfani da ita kuma ba a sayarwa in ka sayar kuma to kai koyi da yahudu wanda suke sai da kitsen raƙumi da aka haramta musu suke cin sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya tsine musu ubangiji ta Allah ya kare mu daga aikata haramun za mu tsaya nan saboda karatun da za mu shiga wata sabuwar magana ne na abin da ya shafi alhuli saboda dama malam ya mana babi guda biyu yace babun a ayanin babun min al'ayani najisati wa tsahirati sai ce wa min tahliyati tahliya shine abin da ya shafi wato ado saboda haka kayan adon shine wanda wa ma yajuzu min tahliya da abin da ya halatta na daga ado to na adon shine wanda za mu yi sati mai zuwa insha Allah abin da ya haramta da abin da yake na halal ne wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu